Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma mamacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓa batun ƙangararrun yara inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta ziyarci ɗaya daga cikin cibiyoyin don jin irin ayyukan da yaran ke aikatawa da ma hanyoyin da za a iya gyara su. A wannan makon kuma za mu ji ta bakin ƙwararru da kuma malaman addini inda suka tattauna game da wannan batun. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. yanzu kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. To shekarun ka nawa? Shekara na goma sha biyu. Sha biyu? Yes. Amma ka aikata faɗin? An aikata ba an a lokacin da aka gaya ni ne na yi aka kai ni asibiti aka je aka guda aka she ba ni bane daga baya sai aka sake aka kama ni aka kai ni police station sai aka sake ni da aka sake aka mai da ni asibiti aka she ba ni bane shine daga baya sai daga police station aka dauke ni aka kai ni CID ni ban san komai ba kan abubuwa to yanzu me aka ce maka nan kai mun kotu ana neman iyayena su zo da shi complainer complainer shi kuma ya ki zuwa tun da aka kai ni sai cid bai je ba sau daya ya taba zuwa daga wurin bai sake ya je ba ni kuma babu da na sani akan kes ne Ita ko wannan yarinya mai shekaru goma sha biyu ta ce ta gudu ne daga hannun kawunta daga lagos inda ya nemi yin lalata da ita. Sunana Precious, Precious Barnabas. babana tana zama bai kuta don mama na tara su shine ya doke ni ya ba ma anku na wayin zama da shi ma da dey want to try rape me wato ya so ya yi lalata da ke yes na gudu na bar gida din to baban ki bai neme ki ba na baba na bata sani bai sani ba yanzu ba san inda kike ba na ban sani ba jami'in da ke kula da kangararrun mr thomas pam ya mun karin haske kan yadda suke kula da yaran akwai wanda ake kawo daga court akwai yaran da sun gagare yayin su aka kawo su a nan don mu yi musu counseling kuma sakani allah da allah duka baya canja yaro amma iyayen sun gan sun gagara shine iyayen suka ce to su ma bari su ba ma gwamnati ya gwada kuma gwamnati din wallahi tana kokari game da abinci da welfare damuwanmu shine ba yan sanda mu ne muke muke managing kuma masalolin kuma shine maganan mota da za a taimake mu da mota yaran nan mun ɗauke su sai mu kai su kotu maybe mu kai su asibiti gwamnati ta kara mana ma'aikata. Sheikh Abubakar Imam Gana na kungiyar jibris wanda ya zaɓi yin bikin sallah da yaran ya bayyana muhimmancin iyaye su rika sanya ido kan irin hulɗan da 'ya'yansu ke yi. A na zo ne saboda muna yawon sallah to sai muka ga babban ziyara na farko wanda ya kamata mu yi mu yi ziyara ga waɗannan 'ya'yanmu domin mu nuna musu cewa muna ƙaunan su muna tare da su kuma mu ƙara yi musu addu'a cewa Allah ya fitar da su cikin wannan gida kuma a nuna ma duniya cewa in ka ji wannan abin da ya kawo su kaga in yaranka za su fita zaka dinga musu nasiya kar ku je wajen da ake taruwa da baku da wani dalili dalilan da ya sa kenan muka ce bari mu zo mu ci abinci da su mu nuna musu kauna Cibiyar gyara halin kangararrun yaran mai suna Young People's Home da ke Larantu a nan cikin garin Jos ta tarbiyyantar da yara da dama wanda a yanzu haka suke ba da gudunmowa masu alfanu wa al'umma. Thomas sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Zainab Babaji Salman abu da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu. da Hadiza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin mace. Masuraro Assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da shirin ciwon 'ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Wannan shiri na ciwon 'ya mace an kirkire shi ne don tattauna batutuwa da suka shafi mata. A cikin shirin ciwon ya mace a karan farko, za mu tattauna dalilin da ya sa mata suke kishin juna ko da ba su taɓa haɗuwa a rayuwarsu ba. Domin tattauna wannan maudu'i muna tare da baƙi biyu waɗanda za su gabatar da kansu. Sunana Hajjabi Sisi Suna Sunana Mariya Kashin. Me ke janyo haka? Gaskiya ne duk mace idan ta haɗu da ɗa mace yawancin lokuta za ki ga kamar akwai gaban nan to dalili ko shi ne ita mace Allah ya halicce ta ina da kishi a cikinta. To ko da ma ba abin da ya haɗa ta da ita wancan da ta haɗu da ita karin farko? haka ne kusan wata ba da son ga wata ta dara ta ne kawai hmm. ina ga shi ne da eh. hajiya bilkis wato wannan kishin muna nan tare da shi yana cikin zuciyar mu. Hmm. za ki ga cewa koyaushe za a haɗu mace in kin ga kun zama kusa kusa tare da ita hmm. to yana iya yiwa ta fiki ko kuma level ku ɗaya amma da zaran ita wacce kuke taron nan daga cewa kina neman ki fita ko ki kamo ta abin da take da shi wallahi ko jinin ku dai sai kin ga an samu canji wato kamar yadda kika ce ciwon ya mace ya kamata ya zama to eh na ya mace ne a ce mace ne ciki dole duk wani damuwan ki na mai ciki namiji ba zai taɓa fahimtar me kike goyin kai da wannan eh, eh, abubuwan da ke faruwa daga samun ciki eh, lebo haihuwa da rainu ba sai mace yar a wannan daidai amma idan ya zo wani lamari na rayuwa muna da kishin junanmu saboda kamar in zaki fahimta ko a siyasa ne masu siyasa in aka zo zaki ga ana yawon siyasa ana yawon zaki ga mata na bin mai ita shugaban su yi haka nan da an zo wurin zaɓe to na hmm. sai su kauce ba za su zaɓe ta ba saboda tsananin kishi kar ta zama wani abu sai a je a sa wani kishin da muke da shi ne duka natural mutane da dama suna tunani cewa kishin ya mace yana tasowa ne idan suka mutum ɗaya. Eh to yanzu ba haka bane ba. za ki ga ba mijin ku ɗaya ba ba ku haɗa ma dangi ba mm. amma dai wato titin yana da zai an ga cewa za ka zama na abu to bari ga miki ko ƴaƴanka aka ga suna neman su ɗaukaka to sai kin ga wasu matan suna kishi da kai amma da fa kuna tare an ga cewa ke ba komai bane ƴaƴan shi ba komai bane ita ta fi da zarar an ga ka taso ban san me yake jawo wannan kishi tsakanin mu mata ba kuma mata sun fi haka to ni hajja mariya Na'am to ina ganin ko wannan abin fa halitta ce. To amma halitta ba abin da ya haɗa ka da mutum ka rika kishi da shi? in eh, kin ga kamar ko ana yan matanci kina tare da kawai kuna komi tare kwana tare cin abinci tare duk ran da kika samu mijin aure to daga ranar nan wannan kawa ta ce kuma za ta canza miki a takaice to ana ta magana cewa a sama wa mata wani kaso mai tsoka a cikin mukamin gwamnati hakan za a kai ga cimma wannan eh, bukata? Eh, za a ce saboda ai idan macen ta samu ta haye din kuma ai tana aiki mai kyau. Tana aiki mai kyau amma ta yaya za ta kuma tafi da 'yan uwanta mata domin a gudu tare a tsira tare? Sai dai kawai mata mu zo yanzu mu zauna mai tunani mu sake hali. akwai masu cewa ma kwalliya da mata suke yi ba don mazansu suke yi ba suna yi ne don yan uwansu mata hajiya balkisu wannan magana tabbas dan wato za ki ga cewa idan ma wani sha'ani kika ji kwalliyan da kika yi da an je wato yanzu wani abu ake wai sai ma an kalli irin kasar zanin ne kika daura sai an kalli kunnuwanki menene kika sa hmm. sai ki ga wanda suke taron wanda harkar su ɗaya sai ki ga an ce ai ma ba gwal bane wannan duka fashion ne kin gani wannan fa kishin kamar yadda hajiya ta ce yar uwa na abokiyar magana ta yana nan a cikin mu ne sannan kuma mu ma matan yanzu kika ko a hanya in kina tuki namiji zai daga miki kafa ki wuce amma mace za ta ganki ke ga mace yar uwarki wallahi in kika je junction hanna ba za ta daga miki kafa ba za ta wuce in kika ga an tsaya maka to namiji ne to hajja ma amma ko mace ake neman wa a sa in an sa ta za ki ga da yawa ba za ta dauko wancan mata ba matan yawa za ta so ta mingilin da maza don za ta ce matan munafukai ne. Ya kai ni ga tambayar da nake so in yi cewa wani irin illoli hakan yake haifarwa wanda yake jawo koma baya a cikin al'amuransu na ci gaba. Wanda ke faruwa ga sace ke tsakanin mata bari an koma baya kaɗan wajen kwalliya. Mm. Kwalliyar nan ita ce jaza gasa me kika daura me kika sa yan wato bari in dinka kaza bari in sa kaza su gani kin ga akwai wannan amma gani mm. nake rayuwa yanzu ta wuce na batun sutura kawai yanzu ana magana ne na wani irin gudunmawa za a bayar domin in um, a samu ci gaba a rayuwa a duniya. Ta wannan gasa da ta jasa kici tsakanin mata ta kawo koma baya ta hanyar mata sun mai da hankali akan wasu abubuwa daban maimakon su koma akan na ci gaban ƙasa. Kin ga maimakon su haɗa kai su dinga yin wani abu wanda zai kawo inuwa a mm. garin su. Mm. ko su kafa wani ɗan asusu wanda za su dinga taimakon kai da kai a'a ko ce ta koma ko kuma mace ta dinga taimakon mijinta a cikin gida ma. Mm. tana taimakon shi da dan abubuwa na gina gidan a'a sai ta kuma tana gasa da waccan waccan ta dinka kaza ni ma sai na yi hajiya bilkisu waccan ta sai mota kaza ni ma sai na sai mota kaza to me zaki dora akan abin da za ta ci Hajja Mariya ta faɗi gaskiya gasar ne da ya mana yawa. Gwamnati ana son a daga um, matan. Ta yaya su matan za su taimaka wa kansu? Ta yaya za a yi har mu ci gaba? Kuma ta yaya za a shawo kan wannan Kamar yadda muka ce a mu haɗa kanmu. Hmm. Sannan ko alhamdulillah addinai duka yanzu ana ƙoƙarin ana wa'azi cewa a rinka haɗa kai a so juna. amma gaskiya gaskiya zan gaya miki zai dau lokaci zai dau lokaci kafin a haka ko ina kika je ciwon nan yana nan a cikin zuciyar mu to hajiya mariya me zaki dora akan wannan eh, bayani to shi ma shi eh, ma abin da zan shi shine eh, wayar da kai ya kamata a shigai musamman shugabannin addinai a coci da kuma masallatai daman dai ana wa'azin a kawar da kishi a yi ƙaunar juna yanzu sai a ƙara ƙaimi a kai kuma kowace ta gane cewa wannan abu fa da muke yi ba fa ya kai mu ga ko ina sai a koma baya da ci baya shi yasa ma mazan ma suka ture mu gefe guda suke ta abin da suka ga dama don sun san kan ba haɗe yake ba inda kan mace haɗe yake mu muka fi saka gurgu da yawa a ƙasar nan a mm. ko ina ma da mu ke mulkin ba ba mazan mm. ba saboda mu ne kan gaba ko me ake za ga mata ne kan gaba amma saboda rashin haƙarin kai sai ga kuma an zo an mu a baya mm. mun zama 'yan turin mu wata irin tarbiyya za mu bar wa 'ya'yanmu? gaskiya ya kamata kowace mace uwa mai 'ya'ya ta nuna ma yaranta da su taso da sanin cewa ya kamata su ƙaunaci junansu maza da mata mm. kuma kada su yi kishin junansu mm. su yi ƙoƙarin son abin da ɗan uwansu ke so mm. in kuma sun ga ɗan uwansu na da buƙatar wani abu su taimaka mashi da haka idan yara suka taso da ƙaunar junansu to har makwabta ma ba sai ɗan uwansu kaɗai ba har ma duk wani wanda za su gamu da shi a duniya za su zama suna da taimako da ƙaunar juna. To Hajiya Bilkisu me zaki ki ɗora akan abin da ta faɗa? Mu tusa musu tsoron Allah da hmm. san san san san san addini da tsoro mm. sannan kai ke a matsayin ki na uwa sai ki ƴaƴan naki ki kokari ki haɗa kansu mm. saboda akwai iyayen da su da kansu suke bata ƴaƴan nasu su rabu mm. to mutum daga gida ba baka haɗa kan ƴaƴan naka ba haka za a ci gaba su je wajen da matan da mazan duk a haɗa kansu nasiha nuna musu zumunci tsoron Allah ƙaunar kowa da kuma nuni cewa shi wannan zumuncin fa da san juna shi zai kai mutum da aljanna saboda daga cikin gidan ma 'ya'yan sai su ganin baka haɗa kansu ba ka nuna ka fi wannan ka nuna wannan da yake ko akwai ɗaya cikin su bai da kokari ka nuna a'a ta ki sauran ƴan uwa ma sai su ga suna kin ko ku bi kowa amma ku bar kowa da aƙida yanda yake amma dai ku so juna to dukan ku biyu kun bato batun kwalliya da mata suke yawan eh. sawa a ransu ta yaya za mu faɗakar da 'ya'yanmu da jikoki da 'yan uwanmu cewa batun fa sutura ba shine kawai ba yanzu duniya ta ci gaba mata kuma idan ka bibiya a duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa mata suna rike da makamai masu mahimmanci to ya kamata dai mu sake shawara mu sake tunani hmm. duniya ta ci gaba kam na taba wata bakuwa duka duka kowanne biyu ta zo da shi daga jamani da yan top top ɗinta yan kaɗan su ke nan baturiya ce da kuɗinta amma yan ce inda ni ce zan wannan tashar kila da hanyar cika akwati da sutura da in je in canzawa hmm. kin ga bambancin kenan. so hajiya bilkisu me zaki dora daga karshe. kishin nan ba zai kai mutum da ko ina ba soyayyen juna ne zai kai mu ga farin ciki har zuwa ƙarshen rayuwarmu hmm. so mu nuna wa kanmu ƙaunar juna mu cire kishi mu sa Allah ne ɗaya. to masu sauraro Iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na ciwon ya mace wannan mako. Sai ku tari shirin a makon gobe wanda za mu duba batun dalilin da ya sa mata ba sa mara wa 'yan uwansu mata masu tsayawa takara baya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku mu Mu'azu ke cewa sai mu kasance a shiri na gaba. Ma'asar. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon. Al'amarin satan mutane da yin garkuwa da su tare da satan dabbobi lamari ne da ya addabi gwamnatin Najeriya domin haƙƙin al'ummar ƙasa da ke kanta waɗanda mahara ke addaba su dare da rana ana sace musu dukiya wasu lokutan ma a yi wa 'ya'yansu ko matansu fyaɗe. Duk waɗannan abubuwa na damunsu ana kuma kama su ana hukunta su gwargwadon zarafi. Me sunanka? Sunana Aliyu Umar. Kes din me muka kama ka? Kes din kidnapping. Laifin me muka kama ka da shi? Mun kama ne da bindiga. Bindiga wata iri? Yake. Alshashi nawa? Alshashi ɗari da saba'in. Me yake da shi? To ina rike da shi ne ina aiki. Sunana Bello Commander. Bello Commander. Ok. Kes din menene muke rike da kai ana? Kes na shani. Shani ne na ɗauka saman gadon kan yi. me sunanka? Sunana Muhammadu Mujumba. kes din da muke tuhuma ka da shi kes din bindiga can baya ka taba bada bindiga ko ka taba ba na taba ba so bindiga guda na mun uku mun bada bindiga bakwai guda bakwai okay yanzu ina bindiga da muke nema a hannun ka tana ina to wallahi bindiga nan tana ga wani yaro kuma yaron ban san inda yake ya sunan shi suna ne bello bello ya alaka ka da shi alaka na da shi da zamfara muna tare lokacin da gimba ya kama muna bada bindigogin ko da nizo suna cewa mu muna kama barayi shine ya gudu Gwamnatocin jihohi musamman Katsina da Zamfara sun yi ƙoƙari na yin sasanci tsakaninsu da masu aikata waɗannan miyagun halaye. Ko a makon da ya gabata, gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradin ya yi tattaki ya zuwa cikin daji da daddare tare da waɗanda suka tuba, suka je suka amso mutanen da aka sace su makonni suna cikin dawa. Gama jawabansa. Yau gashi Allah da muke ta magana a kan sulhu sulhun nan ya fi koyi in ba don da ba ko a bada ko kwabo ba amma muka lallace su muka amso Allah ya kaddare wa ka ba mu ku domin ku sani ku sadu da iyalin to haka ina son ku dauki wannan abu jaraba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ina son ku kare mu Allah godiya ba wai mu bane Allah ne ya fitar da ku mu mun zama kawai sanadiya kan mu yi magana domin a fito da ku kuma za mu sa a kai ku asibiti a kula da lafiyar ku muna son ku samu kamar kwana uku gwamnati ta canza muku kaya ku kai ku asibiti a kula da lafiyar ku sannan ku koma inda iyalin Allah shi kare kare gaba mutanen mutanen bauchi ok har da yan bauchi eh akwai yan sokoto ɗaya daga cikin mutanen da Allah tsirar da su ɗin ya yi bayani. A ‘yan kara, kwanan mu ashirin da kara yau, sun ce za a biya miliyan da yi a kwana, wani kwana ba su shi. Idan mun cika kwana talatin, ko an kawo kuɗin ma ba ta bukata, za su kashe mu. Kaga Allah ta Allah ta yi aiko ni mutum lamara da zai su da wani. Saboda haka mun ba mu da abin da za mu gaya masa, Allah ya sai mu da Ubangiji. masa addu'a amma kuma har yanzu al'amarin ana samun saukin sa amma kuma sai ga ya sake bijirwa misali kamar hanyar abuja wanda al'amura suka lalace ga ma barayi sun tsara hanya amurwa ba su yanzu a hanya abuja sun yi atakin titi lennin tafiya zuwa abuja ba kowa ga mu kuma a lennin shiga kaduna Ku tashi hanya! tashi ofisa! Ga trup nan na sojoji da polis. Shin miye musabbabin da yake jefa wa'annan matasa suke shiga wannan mugunyar hanyar samun kuɗi? Sunana Muhammad Lawal Abdullahi a baya ba yawanci wanda suke aikata irin waɗannan laifuffuka mutane ne daga cikin gari su ɗauki mutum ko su je su tsare shi su kai shi can bukka su aje wurin hilani ganin haka su kuma hilanin yawancinsu su ma ana addabar su da sace-sacen dabbobinsu da kuma yi ma 'yan uwansu fyaɗe idan aya kasance a kansu irin haka sai ka ga zukatansu sun yi rauni ga shi ba san wata sana'a ba sai wannan sai su ga cewa a ah, su ma ya kamata a ce sun nemi makamai sun tanada domin kare kawunansu kan wa'annan miyagun abubuwa da ake yi musu to wayansu daga cikinsu ana tafiya tana tafiya suka ga a ah, to ai ba su da dabbobi sana'o'in da suke gudanarwa kawai suka mai da shi su ma sana'a to shi yasa yawanci yanzu ake ganin cikin kashi ɗari kusan kashi casa'in da tara na masu aikata waɗannan miyagun laifuffuka fulani ne amma asali a baya ba sana'ar su bace ba me sunanka shehu adamu me kai aka kama ka kimashi kidnapping kidnapping sau nawa kai kidnapping sau uku kai da suwa da wa ne da salihu da adamu da abdu dawowa da garba da italiya gomanda da kuka dawa alayi ce da nawa aka baku miliyon na biyun da ka kira alhaji waye alhaji garba nawa aka baku miliyon daribi nawa aka baka dubu goma to na biyu kuma fa dubu biyar a cikin miliyan daya da dubu biyar a baka yes ba kariya sakaci ne da aka samu daga ƙungiyoyinmu na addini da kuma gwamnatocinmu da domin a baya akan samu ƙungiyoyi na addini suna shiga suna faɗakar da su suna jan hankulansu mutane ne masu tarbiyya masu hankali to to ganin yadda yanayin ya koma ba a samu ana shiga ga jahilci ga rashin abun hannu to dole ta sa suka samu kansa irin wannan yanayi to a takaice tambaya shine Ina mafita? Mafita dai a takaice shine dole a koma ma baya wa'annan ƙungiyoyi da muke da su na addini da jami'an tsaro su sa hannu a ganin cewa in an kama wa'annan mutane ana yi musu hukuncin da ya dace a shari'ance ko da an yi musu wata banna a ba su sakamakon da ya kamata a ba su don a fatarta musu rai wannan zai taimaka wurin kawo saukin wannan al'amari insha Allah. kun ga waɗannan da suke wannan abubuwan kun ga wanda aka hira da shi sun yi sun karɓi miliyan biyu sun karɓi miliyan uku an tambaye shi nawa ya bayar nawa aka bashi ya ce dubu biyar shi wanda ya je wannan abun dubu biyar aka bashi ya ce aka sake kuma aka bashi dubu goma wallahi jahilci ne kawai muna da masu kuɗi muna da du'at in aka je aka ilmantar da waɗannan in dai za a je je kashe mutum dan a bashi dubu goma wallahi idan ka bashi sana aka koya mishi abubuwa zai ba zai kashe mutanen ba saboda haka masu kuɗi ku fitar da kuɗaɗen ku malamai ku fita ku sa yaran ku shiga shiga jeji su shiga ƙauyukan nan in fulani ne akwai fulani yan uwansu wayannan kinnazar da suke garkuwa da dan adam Allah ya gana da su Allah ya kawar mana da wannan abubuwa jami'an tsaro suna sadaukar da rayukansu da kuma sauran kokari don kare rayuka da dukiyoyin al'umma a saboda haka suna buƙatar haɗin kan jama'a kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gambo isa yeman bayani yaƙin nan da muke yi da ta'addanci da 'yan ta'adda yaƙi ne wanda yake gagarumi wanda ba za mu iya yi mu kadai ba ba tare da mutanen gari sun taimaka sun ba mu haɗin kai ba yadda barayin nan suke neman al'ummar gari haka suke neman mu kuma tsakanin 'yan sanda da sojoji ba a waye gari a yi sati guda a yi wata guda baka ji an ce wani abu ya same mu ba ko na mutuwa ko na rauni daga yakin da muke da waɗannan 'yan ta'adda yanzu yadda suka fito suka yi face to face da jami'an tsaro haka muke so su fito su yi face to face da waɗannan barayi da tuni mun yaƙi wannan yaƙi da ta'addanci a jihar gwamnati tarayya da gwamnatin jiha da jami'an tsaro baki ɗaya mu muna iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan ta'addanci a jihar katsina muna neman haɗin kai da goyon baya Sani shafi Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa a Amurka. Suna na Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Da Allah kuma bani dama bai na ra'ayina gani da hukumar 'yan sanda shugaban 'yan sanda daga ƙasa fito Janar da ya rushe wannan bangare na yaƙi da manyan laifuka watan da ake cewa SAS. so abin da suke so manyan shugabannin jami'an tsaro su gane cewa wannan rushe hukuma ba shi bane mafita tun daga tarihin inda ake basu a nan ake samun matsalas a nan ake gwada masu imani ga shugabannin nasa da suke basu training haka su ma in sun fito waje suke nuna wannan rashin imani da suka koya ga 'yan ƙasa gyara shi ne tun ɗaukar 'yan sanda a rika gwada musu mutuncin 'yan ƙasa kuma a daina gwada musu rashin imani tun daga ɗaukar 'yan sanda wannan jami'an tsaro 'yan sanda da aka rushe ai suna cikin jami'an tsaro kuma wannan halayya ta jami'an tsaro in dai wani abu zai haɗa talaka da jami'an tsaro to sai ya gwada shi jami'in tsaro ne shi ne ƙarfi ne shi kuma talaka ba kowa bane zai ci mutuncinsa a cikin sojoji akwai wannan cikin yan sanda duka kakin najeriya an tarihi su akan wannan rashin imani so rushewar ba shi ba ne mafita mafita shi ne a gyara yanayin orientation nasu yanayin da ake tafi kar da su da training nasu ya isa mutuncin yan kasa Ko wannan nauyi ne wanda ya rataya akan shugaban kasa akan shugaban tsaron duka a san cewa rushe wannan hukuma ba a nan matsalar take ba matsalar ko ba sa cikin yan yanzu ai da aka rushe su ba an koyi wani aiki kuma wannan in da aka rushe su a cikin jami'an tsaro aka ɗebo su aka sassa wannan bangare halayen su ne gaba ɗaya na jami'an tsaron Najeriya rashin imani rashin tausayi rashin nuna talaka ɗan ƙasa ba kowa ne duk abin da wani abin haɗakar jami'in tsaro zai gwada maka shi jami'in tsaro ne ko da na cikin farka zai ci mutuncinka ya wulaƙanta ka ya gwada kai ba kowa ba ne kai ba kai karewa ba alhamin ba a yi musu wannan tirin ta farko ba a gwada min cewa an yi ku ne don kare mutuncin yan ƙasa ba don. Salamu alaikum murai Amurka ne magana a Bundidi Bunza Bunza lokacin gamban jihar Kebbi Najeriya a gaskiya zanga-zangan da an ka yi aka yi a Iko a kan wenye sasa ma'ana 'yan sandan sa ba a dakatar da wannan rundunar saboda aikin da suka yi ba aikin da an kasa su ba ana iya kama mai nemi ko a kama mutum a kusa abin da mara da muna kiran da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tsaya ya saurari waɗannan kusan talaka ba kusan su ba don jami'ansa ba su da mai gaskiya sannan muna kira a kan abin da ya shafi wace harkar tsaro tun daga kwastal har ya kai har ya kai duk wani mai sa kaki akwai illa ga aikinsu musamman musamman aikin kwastan yau za a da cewa aure gode amma ana biyan kuɗi ana zuwa da ka in baka tsaya ka ji wannan hanya ba a halbe ka a rasa rayuka saboda haka talakawan Najeriya sun suka zaɓi jiran Muhammadu Buhari saboda haka a yi tsaye a saurari kokon su nina na abuƙatar sun yi adamu su magana abin didi mai zaro sun zama da ake ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.